وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سعدوا أولا مسلاتينا الإمام البخاري لكينا ريجا الزاكي أولا يمتشي نلا ربا درن الخميس يو ترى ga watan zulqaida hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1400 da talatin da takwas wanda yake daidai da biyu ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da sha bakwai a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu tsayyib min alkalimin tsayyib wallafar babban malamin nan mashhuri shaikhul islam thani muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 751 wannan shine darasin mu na 58 cikin wannan littafin wanda idan ba a manta ba ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana cikin yi mana bayani akan fa'idojin ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wato amfanin da ke cikin ambatan Allah ga wanda yake ambatan Allah muna fa'ida ta hamsin da bakwai wacce ibn al-qayyim yake cewa daga cikin fa'idojin zikiri anna idamata zikiri ta nubu an at-tatawwu'at koma taqumu maqamaha sawa'un kanat badaniyatan au maliyatan au badaniyatan maliya ka hajji tatawwu inda yake cewa wato dawwama bisa ambatan Allah subhanahu wa ta'ala. yakan wakilci wasu ayyuka na nafilfilu wato tsayawa da ambatan Allah akai-akai yakan zama ya wakilci ayyukan wasu nafilfilu sawa'un waɗannan nafilfilu ɗin ana yin su ne da gangar jiki ko ana yin su ne da dukiya ko ko sun haɗa biyun ana yin su da gangar jiki da dukiya kamar hajjin ta ɗauri hajjin da mutum zai yi da wacce ba ta farilla ba to a ciki ya ka hadisin abdullahi ibn busur wannan hadisi ya gabata imamu tirmidhi da imamu ahmad da ibn majah da alhakim da dama daga cikin malamai sun rawaito shi hadisi ne tabbatacce daga abdullahi ibn busur radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa ja'a arabiyun wani ba kauye ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya rasulullah kasurat alayya khilalul islam wa shara'i'uhu yake cewa ya ma'aikin Allah ayyuka da ɗabi'u na musulunci sun yi min yawa wato sun yawaita a gare ni hakanan shari'o'insa sun yawaita a gare ni fa akhbirni bi amrin jami'in yakfini to amma ka gaya min wani al'amari wanda yake dunkulalle da zai zai ishe ni zai wadatar da ni kala sai manzo Allah ce alayka bi dhikrillahi ta'ala ina umartarka da ambatan Allah ta'ala kala wa yakfini ya rasulullah yace ya manzo Allah wannan zai ishe ni kala manzo Allah ce na'am zai ishe ka wa yafdulu anka har zai maka saura wani hadisi kamar da muka ce al-imam tirmidhi ya fitar da shi a cikin aljamia jami haka nan imam ahmad ibn hanbal haka nan ibn majah haka nan al-hakim abu ya'la malamai da yawa cikin malaman hadisi sun fitar da wannan hadisi daga abdullahi bin musul abinda hadisin ya kunsa shine wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya manyanta yana da shekaru ayyukan musulunci kuma ga sunan ayyukan ɗau'i baya ga na farilla ga taɗau'i nan daban-daban to amma ba zai iya yin wasu taɗawu'in ba saboda shekaru da girma da haka wasu abubuwan ba zai iya ba kuma yana son yayi shi ne yake tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama ga shi dai ayyukan musulunci iri iri iri iri da shari'o'insu ga sunan da yawa har ma sun yi min yawa na rasa ma wanne zan yi a bani wani abu dunkulalle wanda idan yayi zai wadatar da ni annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce alayka bi zikrillah ta'ala ina umartaka da ambatan Allah ta'ala ce ya umarce shi da ambatan Allah subhanahu wata'ala domin ambatan Allah shine kofar dukkan wata alkhairi yayin da zai zama mai yawan ambatan Allah subhanahu wata'ala wannan zai ba shi damar wato zai kara masa wani karfin imani a zuciyarsa ayyukan ma da ba zai iya ba sai ya zo yana iya yin su to shine yake cewa rasulullahi yakfini yakfini ya ni ya rasulallah ambatan Allah kadai ya ishe ni manzo Allah ce ya ishe ka har ma da ƙari wato kada ka rena wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ambatan Allah dan shine mabudin dukkan kofofin alkhairi idan har yana zance ambatan Allah subhanahu wataala to wannan zai taimaka masa abinda ba zai iya yi ba na da'a wannan ambatan Allah zai zama makufinsa zai zama a makofinsa malam yace fadallahu an-nasih sallallahu alaihi wa sallam ala shay'in yu'inuhu ala shara'i al-islam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa wani abu da zai taimaka masa zai taimaka masa wajen kawo shari'o'in musulunci wal hirsi alaiha da kwadayi akanta wal istikthari minha da ainihin yawaita ta anan annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda maganar ibn al-qayyim take nunawa ba wai ya nuna masa cewa kada ya yi wani aiki na taɗau'i ba ya gaya masa abin da zai taimaka masa ya ƙara jin kwaɗayi da son aikin taɗau'i ɗin yayin da zai zama mai ambatan Allah to wanda zai buɗe masa zuciya zai ƙarfafe shi har ya ƙara jin ƙaunar bautar Allah ɗin ya kuma yawaita ayyukan taɗau'i ɗin wannan shine abin da ake nufi saboda ka in dai har ya biyo ta kofar ambatan Allah to babu abin da kuma zai kasa cimma fa innahu idza ittakhadha dhikra Allah ta'ala shi'arahu ahabbahu wa ahabba ma yuhibbu domin idan har ya riki ambatan Allah ya zama shine abin da zai rika ambato zai rika maimaitawa yau da kullum to wannan zai taimaka masa wajen yaji yana son Allah subhanahu wa ta'ala yana son abin da Allah yake so to in ku har zai sa masa son abin da Allah yake so zai so dukkan wata ibada zai yawaita aikata wannan ibadar tunda ya san Allah yana son ta shi kuma Allah ya sa masa son Allah ya sa masa son abin da yake so fala a ahabbu ilayhi min at-taqarrub bi shara'il islam babu wani abu da Allah yake so kamar bawan sai kusance shi da ayyuka da shari'o'i na musulunci sauraka in har san Allah ya dasu a cikin zuciyarsa wanda zai taimaka masa wajen ya ji cewa to bara ya yi ta ayyukan da Allah yake so fadallahu ala ma ya tamakkanu bihi min shara'i islam sai ya nuna masa abin da zai iya samun damar aikata shari'u na musulunci wa tashulu bihi alaihi wannan shari'un su yi masa sauki wajen kawo su wa huwa zikrullahi azza wa jalla wannan shine ambatan Allah din saboda hadisin ba wai yana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi ya daina dukkan wasu ayyuka na ba bane kada a fahimci wannan ya zama kawai zikiri yake kada ya aikata ɗa'u'i. ya ce sun yi masa yawa a gaya masa wani abin da yake zai wadatar da shi annabi ya ce alaika bi zikrillah yana nufin ka fara in dai har zaka yawaita ambatan Allah to ayyukan alkhairin ka za su ta karuwa za ka ji san ayyukan alkhairi din a cikin zuciyarka kuma za ka samu damar yin hakan ubangiji zai kara maka karfi da karfin gwiwa wajen ka ga yi aikin alkhairi din saboda ka shi ambatan Allah din kamar wani caji zai maka yanzu kamar batirin ka ne yalo saboda kana buƙatar wata caja strong caja wacce za ta caza ka da wuri so shi ne gaya masa ambatan Allah shi ne zai maka wannan cajin da zarar kuma ka caji ciki na aiki zai ci gaba wannan shi ne abinda ibn al-qayyim yake cewa abinda hadisin yake nuna kenan sai ya ce abinda zai kara fito da wannan karara shine as-saminatu wal khamsun fa'ida ta 58 anna zikra Allah azza wa jalla min akbar al auni ala ta'atihi ambatan Allah na daga cikin mafi girman abin da yake taimakawa bawa wajen yi wa Allah biyayya fa innahu yuhabbibuha ila al-abd ambatan Allah yana sanyawa bawa ya ji yana son bautar Allah yana son biyayya ga Allah wa yusahhiluha alaihi yana sassauta masa sauƙaƙa masa ayyukan bautar Allah wa yuzallilu wa yulazzizuha lahu ya sa masa jin dadin bautar Allah wa yaj'alu qurrata ainihi fiha ya sanya masa farin cikinsa a cikin wannan ibadar wa na'imahu wa sururahu biha ya sanya masa ni'imarsa da fara'arsa a cikin bautar Allah bi haythu la yajidu laha min al-kulfati wal mashaqqati was thiqali ma yajidu al-ghafil yadda ba zai ji wata wahala ko wani nauyi a cikin wannan bautar Allah ba kamar yadda gafalalle yake ji shi in yana bautar Allah sai rika jin wato sai rika jin bautar Allah din wato abu mai sauki matuƙa da gaske ba zai ji nauyin aikin ba ba zai ji ainihin wahalarsa ba saboda wannan ambatan Allah din ya mayar masa da wannan da'ar da'ar ta zama masa mai sauki wa huwa ma ya ji gafilu wato ba zai ji abin da gafalalle wanda baya ambatan Allah yake ji ba wanda babu ambatan Allah a cikin zuciyarsa babu ambatan Allah akan harshensa dukkan wani aiki na bautar Allah nauyi yake masa nauyi yake masa baya jin baya jin daɗi idan yana yi da zarar aka kira sallah zai ji kamar wani abu mai nauyi aka jeho masa da haka cikin kasala haka zai tashi saboda Saurin karancin ambatan Allah shi yasa Allah sifanta munafikai cewa idza kamo ila salati kamo kusala yura'una an-nas sai ce me wala kuruna Allah illa qalila idan suka tashi za a yi su sallah sai su tashi cikin mutuwar jiki da kasala suna yi kuma dandai a gani kada a ganin kamar ba sa sallah a sa musu ido sauraka wannan ta sa ma suke ta sallah, ba da haka ma za su daina karshe sai Allah ce wala yazkuruna Allah illa kalila dan kadan suke ambatan Allah wannan gafalar da ta riga ta wato kama masu zuciya ta yi karfi a zuciyarsu ta sa ambatan wato ibadar sai ta zama musu wani abu mai nauyi ba sa son ta to kaga ashe akasi allazi yazkuru Allah kaseeran zai samu karfi kuma ibadar za ta zama abin soyuwa gare shi zai ji yana sha'awa saboda mai saboda yana son Allah yawan ambatansa ya sa son sa ya riga ya shiga zuciyarsa don haka kuwa duk abin da kake so za ka so abin da wannan abu da kake so yake so sauraka idan kana son Allah subhanahu wata'ala ka so mahabbahu abin da duk yake so ka ki abin abin da yake ki kamar da hadisin anas ibn malik yake nunawa cewa salasun ban kunna fihi waje da halawatar iman wanda duk ya zama yana da ɗabi'u guda uku to zai samu ɗanɗanon imani a ransa an ya kuna Allah wa rasuluhu a habba ilaihi min masu yawahuma da zama na Allah da manzansa su suka fi soyuwa a gare shi sama da abin da ba su ba ko wanda ba su ba wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah sannan ya so mutum ba don komai ba sai don Allah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da iz anqadhahu Allah min kama yakrahu an yuqdhasa fi nar sannan ya kyankyamin komawa cikin kafirci bayan Allah ya kubutar da shi ya tsirar da shi daga wannan kafircin kamar yadda yake kyankyami ko yake kin a jefa cikin wuta kaga ubangiji subhanahu wataala sai ya faɗi asalin abinda duk shi ne bisa kansa ne ake gina dukkan wani abu na bautar Allah shi ne san Allah san Allah shi yake haifar da san manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda Allah subhanahu ya zaɓi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ba shi fifiko ya ba shi daraja ya ba shi ɗaukaka ya wajabta a so shi don haka wannan wajabta san shi ɗin ya sa bawa zai so annabi sallallahu alaihi wa sallam mumini matukar dai ya yi imani da Allah wannan zai sa bawa ya so dan uwansa mumini saboda Allah sannan zai ki abin da yake shiyanci san Allah din shine kafirci da duk abin da ya kama da shi ko ya kusa da shi saboda me saboda Allah baya san abu baya san wannan to kuma yana daga cikin tamamul mahabba an takrahu ma yakrahu mahbubuk ka ji baka san abinda abinda masoyinka baya so amma ya zama na kana son abin da shi kuma baya su to soyayya ta ka za ta samu tangarda to shi yasa ce gafin ga falalle ba zai samu wannan wato karfin gwiwa ba na bautar Allah sabanin mai yawan ambatan Allah san Allah ya riga ya ratsa zuciyarsa saboda ka sai ya wannan ya taimaka masa bisa bisa abin nan bisa yi wa Allah subhanahu wata'ala biyayya ya sa biyayya ga Allah ɗin ta zama masa mai sauƙi ne sannan ya sa masa jin daɗin ta lokacin da yake yi kasance yana yi yana jin daɗi ba wai yana yi yana jin takuruwa ba ko cikin damuwa ko cikin matsuwa ko yana Allah Allah a gama yi yake yi yana jin lazza yana jin daɗin wannan abin da yake yi kamar da bayan Allah suke shiga sallah suna jin daɗin ta har ba sa son su fita sukan ma yi kokarin kawar da duk wata damuwa da za ta faru gare su ta hanyar yin sallah idan wani abu ya same su sai su gaggauta ga yin sallah saboda mai saboda wannan sallah din ta sa musu wani abu na farin ciki a cikin zuciyarsu ta yayi musu damuwar da suke ciki wanda Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladzina amanu ista'inu bis sabri was salah ya ku waɗanda suka yi imani ku nemi Allah ya taimake ku ta hanyar haƙuri da kuma hanyar yin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa ju'ilat qurratu aini fi salah an sanya farin ciki na a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam farin cikin sa yana kammala yana cika yayin da yake tsaye gaban gaba ubangijinsa yana sallah yakan ce arihna bis salati ya bilal ya bilal ka samu ka hutar da mu ta hanyar kiran sallah mu je mu yi sallah wato yakan samu raha bisala ba daga gama sallah ne yake samun hutu ba kamar yadda mu muke ji in mun gama sallah ce mun gama mun huta kai na yi sallah na huta shi sanda yake sallah ne yake jin hutun ba sanda ya gama sallar ba kaga aka ci bambanci tsakanin yadda zuciyarsa take da yadda tamu take mu idan aka gama sallah ne za mu yi murna cewa an yi sallah an huta shi kuma sanda yake bukatar hutun ne zai kama sallah to shi ne malam ya ce yi wazihuhu abinda zai kara tabbatar maka da wannan attasi atuwal hamsin fa'ida ta hamsin da tara an da zikir Allah azza wa jalla yi sahilu sa'aba wa yi yassiru al'asira wa yi kafifu al-mashaq da ce ambatan Allah subhanahu wa ta'ala yana sassauta abinda yake da wahala ya sauƙaƙa abinda yake mai tsanani wa yukhaffifu al-mashaq ya rage wahalhalu da yake tare da abubuwa masu wahala fama zakira Allah azza wa jalla ala sa'bin illa hana ba a taɓa ambatan Allah a kan wani abu mai wahala ba face an samu sassauci abin ya yi sauki wala ala asirin illa tayassara ba a taɓa ambatan Allah a kan wani abu mai tsanani ba face ya sauƙaƙa wala mashaqqatin illa khaffat ko wani abu mai wahala face wahala ta ragu wala shiddatin illa zalat ko wani abu mai tsanani face tsananin ya kau wala kurbatin illan farajat ko wani abin da yake cikin ko kuma baƙin ciki da damuwa face an yaye shi fa zikrullahi ta'ala huwal al-faraj ba'da shidda ambatan Allah shine kiyaye damuwa kiyaye tsanani wal yusru ba'da al usri kawo sauki bayan tsanani wal faraju ba'da al ghammi wal kawo yayewar damuwa da ainihin bakin ciki haka ambatan Allah subhanahu wata'ala dukkan wani abu mai wahala ko menene idan ka shigo da ambatan Allah subhanahu wata'ala to zaka samu saukin wannan abu duk wani abin da yake maka wahala sa ambatan Allah a ciki to zai maka sauki dukkan wata damuwar da take ka. ambaci Allah subhanahu wa ta'ala za ka ji wannan damuwar ta rabu da kai dukkan wani abin da kake ganin shi ya tsananta sako Allah subhanahu wa ta'ala ambaci Allah za ka ji cewa wannan damuwar ta rabu da kai Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu na wasallam na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين Allah ce hakika mun san kirjinka na cike da damuwa da kunci saboda irin bakaken maganganu da suke gaya maka kullum ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana jin bakaken maganganu daga kafiran makka kullum yana ganin abin tashin hankali yana ƙara samun tsangwama da ƙiyayya shi da mabiyansa tare da cewa bai zo da wani abu wato na laifi ba wannan yana damun ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam damuwa ce da yake kwana ya tashi da ita Allah ya ce mun san kana cikin wannan damuwar sai Allah ya bashi maganin da zai cire masa wannan damuwar fasabbih bihamdi rabbik ita tasbihi tare da godiya ubangiji ita subhanallahi walhamdulillah wa kun min as-sajidin kazan cikin masu yawan sujjada wato kai ta qiyamul layl kana salloli wannan zai magance maka wancan zai kusadrik kuncin da kake ji a ranka to wannan ga al'umma ta gaba daya ba gare shi shi kadai ba duk wanda zai shiga cikin damuwa da matsatsi to ya riki wannan ya gani ya ga cewa ba zai samu waraka ba ba zai samu ainihin kwanciyar hankali ba babu shakka zai samu saraka ko menene ya dame ka ya yi maka wahala sa Allah sai kaga saukinsa a cikin ilamul muwaqqi'in na ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa na ga shaykhul islam ibn taymiyyah alayhi rahmatullah idza a'yathu al-masail wastas'abat alayhi فر wal istighfar wal isti'anati billahi wal laja'i ilayhi واستنزال الثواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته فقل ما يلبث المدد الإلهي إلا تتابع عليه مدا وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه يأتيهن بأيتهن يبدأ ابن القيم يتي وناقى شيخ الإسلام ابن تيمية duk sanda wasu matsaloli na ilimi suka wahalar da shi wata matsala ce ta ilimi ta bujuro masa da yake neman ya gane fuskar gaskiya a cikinta ce in abin ya dame shi wasu tasabat alaihi sun masa wahala ya kasa gane ina gaskiyar take farra minha ila taubati wal istighfar sai ya bar wannan bincike ya bar wannan matsala sai ya koma ya ta tuba yana neman gafarar Allah astaghfiruka wa atubu ilaik astaghfiruka sai ya ta ambatan Allah da wannan siga yana neman tuba yana neman istighfari yana neman taimakon Allah yana neman mafaka a gurin Allah ya yi masa wannan wahalar da yake ciki yana neman ya nuna masa daidai a inda yake ya buɗa masa taskokin rahamarsa ibn al-qayyim yace kallama ma yalbasu al-madad al-ilahi illa an tataba alayhi madda ci to ba jimawa sai kaga taimakon Allah Allah ya taka masa dauki yana zuwa sai bayan ɗaya sai ga al'amuran suna ta abinda yake ga kansa ya kulle nan da nan sai ya ga fatahi daga Allah to tazdalihu al-futuhat al-ilahiyyah ilayhi bi ayyatihunna yabda' buɗe na Allah ne ta zuwa masa ya ma kasa to da wanne ma zai fara saboda yawa sai Allah ya masa fatahi saboda kaga a cikin harkar kasuwanci ne a cikin harkar mulki ne a cikin harkar zamantakewan iyali ne a cikin harkar sana'ar hannu ne a cikin harkar neman ilimi ne kowace harka idan ka kaga wani wata wahala ta tunkaro ka ka rasa ta inda za ka nemo wata so ka koma ga Allah ka koma ga Allah za ka ga fatahin da ba ka tsammani wannan wahala sai ga ta rabu da kai sai ta rabu da kai shi ya yasa yake cewa lokacin da mu'azir bin jabal ya zo rasuwa wani ya zo yake tambayarsa in ya rasu yana kuka ya gan shi yana kuka ce mai kake kuka ce ina kuka in ka rasu gurin wa zan je karatu gurin wa zan ɗauki ilimi ta gan shi rashin lafiya ta ci ƙarfinsa akwai alamar ba zai tashi ba shi ne faja'ala yabki sai rika kuka sai ma'azin na jabal ya ce ma yi kik da kake kuka sai na kuka yana kukan in yau ba kai mu ba zan yi karatu ce abkil ilma wal iman ilimi da tarbiyya ta imani da nake samu a wajen in babu kai ina zan samu mu'azu jabal yace ka ka share hawayenka zaka samu waɗannan abun a gurin mutane yace a umaymir shi abu darda ce da abu musa al-ash'ari da abdullahi dan mas'ud ya faɗi na hudu ya ce to in baka samu abin da kake nema a wajen hudun nan ba to ba za ka same shi a gurin kowa ba sai ka koma ga Allah kana ya mu'allima ibrahim allimni ya wanda ya karantar da annabi ibrahim ni ma ka karantar da ce idza lam tajidhu min ha'ula'i fa alayka bil qawli ya mu'allima ibrahim allimni to ibnu taymiya alaihi rahmatullah ya kasance yana yawaita wannan yana yawaita wannan allahumma ya muallima ibrahim allimni allahumma ya muallima ibrahim allimni yana yawaita wannan addu'ar ban gane ya halatta ba wace irin tambaya ce a alajiwa ba wannan ana karatu a ce Ibn taymiya a ce ibnu azim ibn jabal ya ga a ce kuma ya halatta dalibin ilimi ya yi. Eh, to waye mai yi dalibin duniya ko ne a a karatun mu una ca ga alakani an baka ko ba a baka ba to yanzu na hana ka ba za ka yi ba yunus ibn ubaid alaihi rahmatullah wata rana ya ga wani mutum kan dabbarsa dabbar tana wahalar da shi ta kimi kauya tutsu take da shi ya dai kasa yadda zai da dabbar nan abin hawansa ne sai yunus ibn ubaid ya ce karanta masa alkur'ani kama kunnan dabban nan ka ce a fa ghaira dinillahi yabghun wala lahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un ayat tana cewa a fa ghaira dinillahi yabghun wani addinin Allah suke nema ba addinin Allah ba alhalin abin da yake sammai da ƙasa duk sun miƙa wuya ga Allah sun iko sun so shi karanta wannan a kunnanta yana karantawa sai ta miƙe shaykhul islam ibn taimiyya yake cewa wa qad fa'alna zalika fa kana kadhalika mun gwada haka kuma mun ga haka saboda ka ko mota kace ta kita shi saboda ka komawa ga Allah subhanahu wata'ala yakan sa a samu saukin abubuwa da yawa waɗanda suka gagari mutum ko suka wahalshe shi malam ya ce waddihuhu abinda zai ƙara tabbatar da wannan anna ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها أما Ambatan Allah yana tafiyar wa da zuciya duk tsorace-tsoracen da yake cikinta abinda take jin tsoro yawan ambatan Allah na sa ta tafi walahu ta'sirun ajibun fi husulil amn ambatan Allah na da tasiri mai ban mamaki wajen ya saman maka da kwanciyar hankali da nutsuwa فليس للخائف الذي الذي قد اشتد خوفه انفع من ذكر الله عز وجل ما لا يتي وندا yake cikin halin tsoro kuma tsoronsa ya tsananta to ba shi da wani abu da ya fi masa amfani kamar ambatan Allah ma'ana wanda yake cikin halin tsoro tsoro mai tsanani babu abin da zai amfani shi kamar ambatan Allah iz bi hasabi zikrihi yajidu al-amna wa yazulu khawfuhu ambatan Allah zai samu nutsuwa da aminci kuma tsoronsa ya kau حتى كأن المخاوف يجدها أمانا له حتى تكي ya kai matsayin da ababen da suke ba shi tsoro kuma su zama su ne za su kwantar masa da hankali abin da yake gani ya ji tsoro kuma shi zai gani hankalin sai kwanta wal ghafilu gafalalle kuwa wanda ba ambatan Allah a ransa khaifun ma amnihi a tsorace yake koda ko yana cikin gurin aminci koda gun yake ba abin tsoro zuciyarsa a firgice take a tsorace take hatta ka annama huwa fihi min al-amn kulluhu bakawi har ya kai abin da yake ciki na aminci da inda yake ciki na aminci da ya zan mai ban tsoro gare shi Allah zai sa masa tsoro da firgici kai da kake gurin da zaka ji tsoro kuma sai Allah ya sa maka aminci da kwanciyar hankali kaga saboda ambatan Allah da kusantar Ubangiji subhanahu wata'ala ka fitar inda kake so ba ka jin fargaba ka dawo gida ka sa sakatar ka ka ambaci Allah ka kwanta ka yi baccin ka da shari da kyar za a tashe ka ma babu wani fargaba a gidan a tare da kai wani kuma wanda yake gafili ga falalle ya yi gidansa da ya fi na kowa tsawo a garin a unguwar ko a layi. ya saka wayoyi ya saka karnuka ya saka masu gadi ya yi police station a bayan gidansa ya yi waye amma dan motsin mage sai ya hana shi bacci in mage ta cika su kurniya a cikin kwano ko sai ka ga ya kasa bacci duk wannan tsaron da kai a zahiri amnu ne ya kamata ya ji nutsuwa to amma ya kasa samun nutsuwa kai da baka da duk wannan hankalinka a kwance saboda me saboda kana jin ka ambaci Allah tunda kuwa ka ba wa Allah tsaro wallahu khairul hafiza ba wanda ya kai Allah tsaro sauraka sai ka je ka kwanta mi lafiya shi tunda ya bar Allah din sai kuma ya kasa nutsuwa da tsaron da ya yi wa kansa shi to shi yasa ambatan Allah shi yake samu da mutum tsaro yace wa man lahu adna hissin qad jarraba wa hadha ce wanda yake da ji a tare da shi yake da hankali da fahimta a tare da shi ya jarraba wannan ya ji wannan ya ji wannan lokacin da ba za ka ambaci Allah ba za ka ji yadda zuciyarka za ta bugawa sabanin lokacin da zaka ambaci Allah zaka ji yadda nutsuwa ta same ka ka samu kwanciyar hankali abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuna wa sayyidina abubakar kenan lokacin da suke cikin kogo sayyidina abubakar hankalin sa ya tashi ga wani yanayi da ba yadda za a yi wanda duk ya ganshe ce za su kuta wanda suka biyo su ga sunan a gindin kogon a kuma abu ne wanda yake markuzun filfitra, fitra cewa duk sanda ake neman mutum aka zo gindin kogo to za a yi tunanin a duba kogon don akwai yiwuwar ya koya ciki ba a can ciki suke ba yana hango kafafuwansu har yake cewa wallahi da ɗayansu zai tsunkuya ya leƙa ƙarƙashin kafafuwansu zai gano mu Hankalin hankalinsa ya tashi a ɗarsar salama yake cewa ya ababakar ma zannuka bisnaini allahu salisu huma ya ababakar me tsammanin ka da mutum biyu allah ne na ukun su muna tare da allah la tahzan inna allah ma'ana daga lokacin ya samu nutsuwa fa anzala allah sakinatahu alai wa ayyadahu bi junudin lam tarahu haka allah ya saukan masa da nutsuwa ka duba ashabul kafi da suka baro mutanensu suka je suka shiga fa'u ila al-kafi yanshur lakum rabbukum bir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrihi mirfaqa da suka je suka koma ga Allah suka shiga cikin wannan kogo suka ambaci Allah duka kissar tana nuna maka cewa kogon ba ne sai yake da gari ba ba ne sai yake daga inda suka gudu ba kusa da inda suke ne kusa da gari ne kusa da gari abinda zai nuna maka kusa da gari ne lokacin da suka farfado suka tashi sai suka suna son abinci fa ba ba'athu bi ahadikum wa fa ba ba'athu ahadakum bi warqikum hadhihi ila almadinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum bi rizqin min wa liyatalaffaf wa la yush'iranna bikum ahada kaga alamar kusa suke da gari ba nesa suka yi ba suna farkawa sun dauka jiya ce yanzu abin nan jiya ne abin ya faru yanzu gari ya waye a ba wani kuɗi ya shiga gari amma ya bi a hankali kada wani ya gane kuna nan kada ya abin da za a gane kuna nan to ka duba shekara uku a cikin kogo suna bacci kogon yana kusa da garin aka gama zamanin aka gama komai ba a iya zuwa inda suke ba allah ya tsare su saboda saboda sun yi addu'a lokacin da suka shiga sun roƙi Allah subhanahu wata'ala ya sanya musu rahamarsa a cikin wannan kogo kuma Allah subhanahu wata'ala ya lullube su da wannan haka mutum yana samun aman da wannan yana samun nutsuwa da kwanciyar hankali malam ya ce alhadiyatu sittun wato fa'ida ta da daya. أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه ذكري na ya ba wa mai Allah mai yinsa yana wani har zai zan yana iya yin aikin da ba don zikirin ba ba zai iya yin shi ba irin karfin da zikirin zai sa masa power za su same shi zai same ta saboda zikiri in ba dan zikirin ba zai yi wannan aikin da zai yi ba ibn al-qayyim yace wa qarsha hatta min quwwati shaykh al-islam ibn taymiyyah taqaddasa Allah ruhahu fi mashmishiyatihi wa kalamihi wa iqdamihi wa kitabatihi amran ajiba yake cewa na gani da idona irin karfin da shaykh al-islam ibn taymiyyah yake da shi a wajen tafiyarsa da wajen maganarsa da yadda yake gabatar abubuwa yake tunkarar abubuwa ba tare da tsoro ba da ma yadda yake rubutunsa na ga abubuwan mamaki wato irin karfi na jiki da karfin hali da Allah ya bashi ya ce ya ga abubuwa na mamaki tare da ibn taimiyya alaihi rahmatullah ba ya gaya mana yadda ibn taimiyya yake yawan ambatan Allah yake cewa ambatan Allah ɗin shi ne abincin ruhinsa ce duk sanda ya waye gari bai yi ambatan Allah ba ya ce zai tashi zai tashi ba shaɗi tare da shi ce wannan shi ne gadwati wa giza'i wa gadwati shi ne shi ne abin da zan ci da ranar da zan safe to shi ne ke cewa na ga abin mamaki tare da shi yace fa kana yaktubu fil yawm min at-tasnif ma yaktubuhu an-nasikhu fi jum'atin aw akthar yace na gan shi yakan yi rubutu a rubuce a littafin yana rubutu yakan rubuta a cikin sati daya abinda in kwafa za ka kwafi in kai abin a rana daya a dare a rana daya zai rubuta abinda in mai kwafi zai kwafa zai yi sati yana yi ko fiye da sati bai gama kwafarsa ba wani almajiransa wanda babu cikin almajiransa wanda ya zauna da shi ya lizuce su kamar sa sauraka shaida ce ta wanda ya fi kowa sanin ibn ƙarshe hatta daurin da aka ibn taymiya na ƙarshe tare aka daure su ba a fito da ibn qayyim ba sai ba rasu ibn taymiya sauraka shi bai ma da na'idarsa ba saboda ka ya ga yadda ibn taymiya yake duk da wannan shekarun nashi in ya zauna yana rubutu ya rubutu a rana daya in an baka kafafa sai kai sati baka gama kwafa ba ba sati ɗaya ma ce fiye da sati sai kai baka gama kwafa ba kofi kai za yi shi lokacin da yake talifi yake yi yana aiki da hannunsa da kwakwalwarsa gaba daya kai watakila hannun ne kawai zai aiki amma za ka ya abin a rana ɗaya ya rubuta abinda a sati ba ka yi kufa ba ibn al yana ga wannan tasirin lizimtar ambatan Allah ne tasirin lizimtar ambatan Allah ne ya bashi wannan karfin da yake wannan yace wa qad shahada al-askaru min quwwatihi fil harbi amran aziman ce sojojin da suka yaki tatar wasu yan ta'adda da suka yi dauka wa garin abin nan garin dimashq masu mulkin a lokacin da suka gudu aka bar mutanen gari gari ya rikici ibnu taimi a lokacin shi ya tattaro jama'a aka taru a masallaci ce ba za mu tsaya mu zauna ba yan ta'adar su su kashe mu za ka ku tashi mu kare kanmu kuma za mu yi nasara ya yi taron ko za a yi nasara saboda ka shi ya jagoranci yakin a lokacin bayan gari ya rikici gidajen kurkuku da ake daure da manya-manyan masu laifi an faffasa gidajen duk sun fito manyan 'yan fashi 'yan sami 'yan barayi da waɗanda suka yi kisan kai da waye da waye 'yan kwaya kowa ya fito kawai gari ya rikice shugabanni duk sun gudu nan take ya zo ya haɗa hisba ga yakin tatar yana fuskanta su ga gari a rikice ba shugabanni ba ba daula kun san daula koya take ko da zalunci a cikin ta yafi babu ita yau ana cewa gari babu shugaba ce ba jihar ba gwamna ba ko wani duk wani mai mulki babu shi yan sanda babu su kowa babu shi to me ba zai faru ba abin da ba zai faru ba shi yasa magabata suke cewa a zauna shekara 60 a ƙarƙashin mulkin zalunci ya fi a zauna kwana ɗaya babu shugaba saboda zaluncin da za a cikin wannan kwana ɗin sai ya fi wanda ake muku a shekara 60 saboda inda wasu 'yan tsirari ne suke zalunci yanzu a zaliman karuwa sa su da can wasu 'yan tsirari ne kuke ganin su suke ta zalunta ku to ana cewa babu waɗannan azzaliman da su suke hana su kuma wani ɗan abubuwa da suke faruwa to kuma kowa azzaliman karuwa za su to shi ne ibnu Taimiyya nan take ya sake dawo da zaman lafiya aka je aka kakka ma yan giya da duk wanda da aka yi musu hukuncin dauri aka mai da su aka daure su to haka ya rika shiga gurin yaki haka aka rika yakin tar da shi Shi ne ibnu al-qayyim yake cewa sojoji sun ga irin irin irin jarumtarsa irin karfinsa a wajen a fagen daga bayan an karya tatar an ci nasara a kansu ya aika waɗancan masu mulkin da suka gudu masar ya ce su zo su karɓo mulkinsu shi ba mulki yake so ba sai shi rajulu umma ne ba rajulu daula ba shi na al'umma ne ba wai ɗan siyasa ba ne shi na al'umma ne na kowa da kowa ne ya bayar musu da mulkinsu amma don shigantaka daga ba aka zo aka kama shi aka ɗaure saboda malaman tsibbu da malaman waye sun je sun kai sun kai ƙarar shi to ibn al-qayyim yake cewa wanda duk suka yi yaƙi a lokacin sun ga irin ƙarfin ibn taymiya to ibn al-qayyim bi yana fassara wannan da irin yadda ya kula cewa malamin sa mutum ne mai yawan ambatan Allah shi ya sa ubangiji subhanahu wata'ala ya ladabtar da muminai a kan ambatan allah lokacin da suka shiga cikin fagen yaki ta ya yi wallazi na amanu idan lafitun fi a tan fasbutu wadkuru allaha kafiran lalakon tuflihun ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka haɗu da abokan faɗa a ce fasbutu ku jajirce su ce wadkuru allaha kafiran ku ambaci allah da wannan shi zai ba ku taimako shi zai kara muku karfi shi zai kara muku karfi mala yace wa qad allama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu fatimata wa ali radiyallahu anhuma an yusabbiha kull laylatin idha akhadha madaji'ahuma 33 ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر أربعا وثلاثين لما سألته الخادمة وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة فعلمها ذلك وقال إنه خير لكما من خادم هنا حديثي نثبتت هنا تكن صحيحين هنا تكن سنن اللي آه، تفن سنن ده سلت تفين مساليك كمسند إمام أحمد ده ده إير مسند الحميدي ده مصنف فاتو اللي تفين يواسر ويتونا حديثا فاغو تهنيوي ده بندبه na na fatima radiyallahu ta'ala anha yana gidan mijinta sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ta kasance dukkan wasu ayyuka na gida ita ce take yi ita take nika ita take kwaba garin abin tuwo ita ke dafawa ita ke shara dukkan wata bukata da ake bukatar ake bukata a cikin gida ita ce saboda haka sai hannunta ya fara kumburi ya fara ribar ruwa da ake ce mata ya fara kanta ba kanta ba akwai wani eh, ba abin nan to shi ke nan dai hannunta ya fara abin nan ya fara kanta sai sai na ali ya ce mata to akwai labarin an kawo a nan sallallahu salama wasallam bayi maza da mata je ki samu yar aiki wadda za ta taya ki aiki hadima da za ta tsaya ki aiki ta je ba ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam a gida ba ta samu aisha radiyallahu ta'ala anha sai ta gaya mata abin da ya kawo ta aisha radiyallahu anha bayan dawowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta gaya masa Fatima yarka ta zo ga abin da kuma take bukata a wata ruwayar Ummu Salama Ummu Salama ta rawaito hadisi haka a wata ruwayar ta je gidan Ummu Salama tana yiwa bayan ta yi bar gidan Aisha ta shiga gidan Ummu Salama ita ma ta mata alkawarin annabi in ya shigo za ta gaya masa saboda ita ma da ya shigo ta gaya masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tafi gidan sayyidina Ali dare ya yi har sun shiga daki har sun kwanta sai je sallama ya shiga ya zauna tsakaninsu sai yake cewa na ji cewa kin zo saboda kaza da kaza da kaza kina neman a baki dan yar aiki da za ta taimaka miki ya ce to waɗannan bayi da aka kawo akwai mutanen suffa waɗanda sahabban da suke fukara da suke zaune a masallaci suna da bukata ba zan bar su da yunwa ba da haka an sayar da wasu cikin bayan an saya musu abinci sai yake ce mata da ita da sayyidina ali ala alimu kuma bi khairin min ma sa'altuma bana sanar da ku abinda yafi abinda kuke nema alkhairi ba suka ce bala ya Allah ƙwarai ana muna so a sanar da mu yanzu Allah ya ce to kalimatun allamani hinna jibril zan sanar da ku wasu kalmomi da mala'ika jibril ne zo koya musu shi ne ce idan kun zo kwanciya irin wannan kun zo za ku kwanta to ku yi tasbihi talatin da uku ku yi tahmidi alhamdulillah wata ku ce subhanallah 33 ku ce alhamdulillah 33 ku ce allahu akbar 34 yace wannan in kuka faɗi wannan fa innahu khairul lakuma min khadim ya fi muku abin da kuke roƙo wannan hadimin da kuke roƙo ya fi muku shi alkhairi to shine anan malamai suka ce kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama ta koka masa wahalhalu da take sha hannunta yana kanta ga ga ga nika ga girki ga shara ga waye ga waye amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya mata wani abin da zai fi mata zai sauƙaƙe mata wannan wahala sai ya fi sauƙi wato sai ta fi samun sauƙin wahala da take ciki fiye da abata wacce za ta yi to an ba ta wuce za ta ta aiki za ta rage masa wata ayyukan to ga abin da idan aka baki ci sai ya fi wannan yar aikin amfani a wajen ki shine wannan wannan tasbihi ko wannan ambatan Allah din sai da Ali ya ce tun da annabi ya gaya masa wannan bai bar yin sa ba aka ce hal lailatul siffin a lokacin da aka yi yakin siffin tsakaninsa da mu'awiya shekara 37 bayan hijira har a wannan daren akwai lailatul harir wani dare duk yakin an yi shi da ran amma akwai wani lokacin da yakin ya tsananta ya tsananta ranar ma ta faɗi ba a daina ba har dare ya yi shi ne lailatul harir ita ce shi ne daren da aka fi wato mutuwa ciki an kashe dubin nan har sai da bangaren mu'awiyar suka daga abin da cewa a tsaye a yi to to ne aka ce har daren wannan sai da kai wannan addu'ar ya ce har shi kawai dai abin da ya faru bai yi ba sai a ƙarshen dare Shi ne abin da kawai ya faru sai a ƙarshen dare ba a farkon dare ba bai taɓa bari ba wannan ne bambancin su da mu su suka rike sunna sun rike ta mu za a ɗauko abin haka za a ɗauko shi gagagagagan kamar da gaske sai ka ga mutum kuma ya dawo ya sanyi to shine malamai suka ce kamar ibn taimiyya yana yake cewa faƙila inda man dawama ala zalika waje da kowatan fi badanihi fi badanihi mahuniyatan an khalif wato duk wanda ya dawwama ya tsaya akan wannan to zai samu wani karfi wanda karfin nan zai wadatar da shi ba zai sai ya buƙaci kadimi ba ba sai ya kadimi ba wannan shine shine abinda ibn hajar al-asqalani kafin sa ibn battal a cikin sharhin bukhari shi ma ya kawo wannan yace wannan malamai sun fahimci cewa yin wannan ambatan Allah da lokacin da mutum zai kwanta yana taimaka masa wajen ya sauta masa ya sauƙaƙe masa ayyukan da zai wato zai tashi da safe cikin nishaɗi saka ayyukan da da yake ya wahala ya gaji zai zo ya yi su ba tare da kamar bai san yayi ba matukar zai zai lizimci wannan ma'ana ubangiji zai ba shi ƙarfin da ya fi ƙarfin da kadamin zai masa aikin da kadamin zai masa sai ya yi wanda ya fi shi ko kuma ya samu sauki yayin da yake aikin ba shi sha wahala ba a hadisin abu huraira wanda yake cikin sahihai wanda yake cewa ya kudu shaitan ala kafiyati ra'si ahadikum idha huwa na'im يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو ɗayan ku yana bacci ɗan yakan zo ya masa kitso kulli uku a kansa yana kuma dukan kowane kulli cikin dare wanda yana bacci yana ce da shi alaika lailun tawilun alaika lailun tawilun da sauran dare da sauran dare ci gaba da baccinka ci gaba da baccinka shedan yana ta ƙara masa kaimi wajen ya ci gaba da bacci tawilun farqut tawilun farqut ci gaba da bacci akwai sauran dare akwai sauran dare la ce fa fa idan ya tashi daga bacci wa zakara Allah ta'ala tashi daga bacci ambaci Allah yayi addu'ar tashi daga bacci in hallat uqda to sai kulli ɗaya na shedan sai warware sannan fa in tawadda in yaje ya alwala in hallat uqda sai wani kullun na biyu sai warware saura daya fa in salla in hallat al uqad kulluha da zara ya salla duka kullu kullun nan da shi daya akan sa ya warware kenan annabi sai ce fa asbaha nashitan tayyiban nafs sai waye gari cikin nishadi da karsashi da walwala kuma hankalinsa a kwance wa illa asbaha khabithan nafsi katlan idan ku bai yi haka ba to sai ya tashi duk zan sa a kushe, kuma duk jikinsa a mace saboda wani kullum na shaidan babu ɗaya da ya kwanci saboda haka ya sa masa wani nauyi ya sa masa wasu kasala kaga wannan yana ƙara ta nuna maka cewa ambatan Allah yana ƙara ƙarfi a tare da mutum kamar yana dukkan hasanat duk ayyukan aikin alkhairi suna karawa mutum kamar yadda suke kara masa hasken annuri na fuska na zuciya haka nan suke kara masa karfi a jikinsa haka abdullahi dan abbas ya ce inna lil hasanati diya'an fil wajhi ko nuran wa nuran fil qalbi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi yace aikin kwarai yana kara fuska haske da zuciya yana kara mata haske tana ƙara ƙyalƙyali da haskakawa yana ƙara wa jiki ƙarfi yana ƙara soyayyar mutum a cikin zukatan bayan Allah ya ce to haka wa ina lissayi'ati la zulmatan fil kalbi, wa ghubratan fil wajhi wa bughdatan wa wa wa wa fil badani sana wa bughdan fi qulubil kalbi, sana aikin al aikin wato laifi mummunan aiki yana ƙara sa zuciya ta yi duhu fuska ta yi baki sannan jiki ya yi rauni sannan kiyayyar mutum ta ƙara shiga a cikin zuciyar mutane sai ka ga mutum a zahiri bai yi wa kowa komai ba amma kuma an tsane shi ba ka ga yayi wani abu ba amma kuma sai ka ga ba a sanci me illar da ta ja haka zai gaya maka ni ne ban san me nake wa mutane ba haka kawai mutane sun tsane ni to ka bincika ba kai musu ba amma watakila kai wa Allah gyara tsakaninka da Allah sai jefa soyayyarka cikin zukata amma duk yadda ka so ka sa wa mutane soyayyarka in Allah baya son ka ba za ka samu wannan ba ka ambatan Allah wani abu ne wanda yake yana da girma kwarai da gaske hadisin da zan ciki da shi a wannan babin hadisin muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadar karshen duniya yake cewa yake cewa sahabbai sami'tum bi madinatin janibun minha fil barri wa janibun minha fil bahr kun taba jin labarin wani birni wani gari rabinsa yana cikin yana kan tudu rabinsa yana kan teku wato nan bangaren ruwa ne nan ko bangaren ruwa ne nan ko bangaren tudu ne ba ruwa wannan madina din ita ce madinatul qustantiniya istanbul istanbul za ga bangaren ta ruwa ne bangaren ta kuma fili ne wato tudu ne ba ruwa ba ruwa ba ta iyaka tana cikin asiya tana cikin europe sahabbai suka ce mun ji labarin ta kalu na'am ya rasulullah mun ji labarin wannan gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu sa'a alqiyama ba za ta tashi ba hatta yaghsuha 70000 min bani ishaq har sai larabawa 70 sun yaki wannan gari banu ishaq eh, alqadi ya dake cewa da yawancin nusakh na muslim sun zo da kalmar banu ishaq banu ishaq eh, za su zama yahudawa to amma banu isma'il shine shine ake nufi sab'una alfan za su yaƙi wannan gari fa'iza ya na fa'iza in sun zo wannan gari za su sauka falam yuqatilu bi silahin ba za su yaƙi da makami ba walam bi sahmin ba za su harba kibiya ba babu wani makami da za su yi amfani me za su yi amfani da shi qalu la ilaha illallah wallahu akbar fayasqutu janibun minha ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط الجانب الآخر منه ثم يقول الله لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها تزاسو شيء لا إله إلا الله في بندر يبودي يبودي يفادي ساكي فقال لا إله إلا الله الله أكبر في بندر شيما سيبودي سيكنا سفاء سكارة فقال لا إله إلا الله سيبودي مسجرين sai su shiga idan sun shiga fa yadkhuluha fa yaghlamu su samu ganimar da ke ciki annabi ya ce fa in fa bainama hum yaqtasimuna al-ghanaim suna cikin rabon ganima suna tsakiyar rabon ganima ja'ahum as-sarih fa qala sai bai yi kuwa ya zo ce da su kharaja dajjal dujal fa ya fito dujal ya bayyana fa yatrukuna kulli shay'in fa yarji'un sai su bar komai sai su koma al-Qustantiniya Istanbul sau biyu annabi ya faɗa buɗe na farko ya tabbata shine wanda Muhammadu Fatih ya yi. kun san da ita ce daular abin nan asima ce ta daular Byzantiniya Byzantine Empire daula ce ta Rumawa ƙashin daular Rumawa asima ce babban birnin daular Rumawa ne amma lokacin daular Bani Uthman Uthmaniyun na atrak Muhammadu Fatih ya buɗe wannan gari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin bude shi kamar da tabbata cikin hadisi to akwai budewa ta biyu bayan garin ya kuma komawa ya lalace an koma kafirci akwai budewa ta biyu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe cewa da ambatan Allah za a yi wannan mana zikrullah shine makamin da za a bude garin da shi kaga wannan yana nuna maka zikrullah na iya sa ka yi abinda karfin jikinka ba za ka iya yin shi ba Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dacewa za mu tsaya a abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh